shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Wannan shine mu na goma sha bakwai a cikin majalisinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda yake gudana a cikin wannan wata ne albarka. Eh, kafin fara karatu, akwai wanda yake tambaya menene hukuncin mutum yana ba da sadaka kuma ko kyauta da kuma yin hoto a wurin ba da sadaka ko kyauta. Ɗaukan hoto a wurin ba da sadaka ko kyauta abu ne wanda yake galibi ana danganta shi zuwa ga ikhlasin mutum. da kuma sababin yin aikin duk da akwai lokacin da zai iya zama ta larura in akwai buƙatuwar yin haka wala Allah wata amana ce aka ba mutum wanda yake so ya tabbatar da isar da amanar ya tabbatar da isar saƙon zuwa ga wanda aka buƙaci ya isar da saƙon akwai irin wannan nau'in akwai irin wannan nau'in idan akwai larurar haka da buƙatar haka amma a asali shine baya halatta ka ɗauki mutum kana bashi abu kana ɗaukan shi a hoto domin ita bayarwa asali yadda manzon Allah ya faɗi ƙa'idar shine al-yadul uliya khairun min al sufla mai bayarwa ya fi alkhairi fiye da mai karɓa mana mai karɓa kamar shi ne a ƙasa mai bayarwa shi ne a sama to a lokacin da za a ba ma mutum abu yana jin nau'in wannan nau'in ƙasƙancin sannan kuma ya zama ana ɗaukan shi ana yaɗa shi a duniya a irin wannan yanayi to asali zai zama ba zai ji daɗi ba akwai nau'i na cutarwa ga wanda ake yi ma wannan ɗin. Dole akwai nau'i na cutarwa, ba wanda zai ji daɗi ya zama ana yi mai, ana mai irin haka, ana taimakonka, ana baka abu, amma ka zo ka tsaya a ɗauke ka, a je a nuna a yaɗa a social media gashi an baka gashi ana baka. Daka akwai nau'i na tsantsantarwa, sai sa asali mutum idan zai yi abu ya yi don Allah a irin mutumin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam ya ba da labari a cikin hadisi sahihi a Bukhari da Muslim. Daga cikin mutane bakwai waɗanda Allah zai sa su a inuwar al'arshi ranar al'iyama. Akwai rajulun ta saddaka bi sadakatin fa'akfaha, hatta la ta'alamu shimalahu ma tunfiku yaminuhu. mutumin da ya yi sadaka ya ɓoye sadakar saboda tsabar ɓoyewa ma hannun hagun shi bai sanin mai hannun damar shi yake bayarwa wannan kinaya ce akan ɓoye abu da rashin bari a sani idan kana da hannu da dama da na hagu ka yi abu da hannun dama hannun hagu zai kasa sani ne sai dai in zuciyarka kanka bata san me aka yi ba wataƙila to saboda tsabar ɓoyewa aka yi kinayar cewa har hannun hagunka ma da yake a jikinka a tattare da kai bai sanin abin da hannun damarka yake yi na sadaka shi shine ƙololuwa a siga ta ikhlasi shi yasa yin ta karan kanta ba da sadakar ma an fi so a yi ta a ɓoye Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya in kuka yi sadaka a bayyane kuka bayar a fili ana gani kuka bayar idan mutane a gani fa ni'ma hiya Allah da abin da ku kai za ku samu sadaka ba za a hana ku ba amma wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara amma in kuka ɓoye kuka yi a ɓoye kuka ba mabukata ba a sani ba ba wanda ya sani fa huwa khairul lakum Allah ya ce to ya fi alkhairi a gare ku ya fi alkhairi a gare ku ya alkhairi ga su waɗanda aka ta, to wannan nau'i ne na ikhlasi mutum yake da shi da ka ɗauka da yaɗawa da nunawa da yawa alama ce da suke nuna akwai rauni na ikhlasi domin masu ikhlasi Allah ya faɗa mana sifarsu إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا شيني قائدة suna ciyar da mutane miskinai da faƙirai da kamammin yaƙi da sauransu Allah ce in sun yi haka suna yi ne suna cewa inna ma nut'imukum liwajhillah muna ciyar da ku ne dan Allah dan neman yarda Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma neman wani sakamako a wurin ku ba wani abu muke tunanin in mun yi muku yanzu kuma za ku yi mana ba ko wani abu muke tunani in mun yi muku za ku rinka faɗa a kanmu ba a'a la nuridu minkum jaza'an ba ma neman wani sakamako na tiyarwa wala shukuran kuma ba ma buƙatar godiya ba wani abu da muke buƙata na godiya Daka in ya bayar an zo an yi mai godiya ko ba a yi mai ba zai sake bayarwa bai damu da cewa ai da na ba shi ko godiya bai zo ya yi ba da haka yanzu ka a bashi la domin minkum jaza'an wala shukura shine da Allah yake nufi suna ciyarwa don Allah tsantsa shi yasa bayarwa kamar yadda Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa bayar da abu ga mutum kashi uku ne kashi hudu ne kai mutane a babin bayarwa kashi hudu ne kashi na farko wanda kwata-kwata bai bayarwan ma wannan shi ne albakhir shi ne marowaci asali shi dama sunan shi marowaci abin zargi ne a shari'a abin zargi ne a al'adance abin zargi ne marowaci abin zargi ne a wurin dukkanin al'umma ba masu hankali kowa ya tabbatar da ruwa sifa ce ta zargi to akwai mutum na farko wanda shi bai ma bayar ba balle ma a yi hoton balle ya ɗauka ya yaɗa shi nashi nashi ne kawai sai na biyu wanda zai bayar amma kuma ya biyo ya bayar ɗin ba da son ran shi ba ya bayar karahatan ثم يتبع ذلك المن والأذى zai bayar dole ce ta sa ya bayar wana ya bayar an takura mai shi kadai ne mai hali a wurin suwana suwana duk suna bayarwa ka a ce shi ya ki bayarwa to dole zai cire ya bayar ba dan yana so ba wannan ɗanɗanan da farin ciki da ake samu a zuciya lokacin kyauta shi baya samun wannan da aka yana bayarwa ne dole sannan in ya bayar ɗin kuma zai biyo baya da almannu wal'aza cutarwa da gori shi yasa Allah ya faɗi wanda suke bayarwa Allah ce sun mala yutbi'una ma anfaqu mannan wala azan lahum ajruhum inda rabbihim wanda ba sa biyo baya da gori da cutarwa da inda ya je wani aini na bashi kaza wani ai kazan nan da ka gani ni ne na aiko mai da shi wani aini nake mai kaza kullum duk inda ya je sai ya ƙoƙari ya goranta in aka yi mai wani abu ma ɗan bai taka kara ya karya ba duk sai ya goranta abubuwan da ya yi a baya to akwai irin waɗannan mutanen wayannan su ma Allah ya nuna ba a ba da sakamakon sadaka da kyauta sai ta kubuta daga wayannan sifofin sai ya zama sun bala yutbi'una ma anfaqu mannan wala su sune na biyu sai na uku sune waɗanda suke bayarwa ba dan Allah ba dan a yabe su su ba wai dole aka yi musu ba ba da ƙiyayyen abin suka yi ba a'a sun bayar ne da son ransu amma don wata maslaha su, don wata manufa su, shine su ne waɗanda Allah ya ce wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wanda suke bayarwa dan riya ga mutane to su ne kashi na uku yayin saura kashi nawa saura kashi ɗaya suwaye kenan kashi ɗaya su ne wanda suke bayarwa fi sabilillah don Allah don neman yarda Allah su ne kashi na hudu da haka duk wanda zai bayar duk wanda abinda ya shafi kashe-kashen mutane don gani da bayarwa baya fita daga cikin waɗannan kashi hudu da haka duk abin da kai akwai wanda bai yi hoton ba bai yi komai ba bai ɗauka ya yada ba amma kuma a zuciyar shi dan riyan yayi to kaga wannan bai fita daga cikin wancan matsalar ba dan bai yada ba dan bai yi kaza ba baya nuna kuma zai samu sakamakon abin da ya bayar da haka mutum ya ɗauka ya yada wannan nau'i ne na nuna alamar riya a cikin aiki da haka idan mutum zai yi aiki ya yi don Allah domin Allah ba sai an nuna mai abin da aka yi ba Allah yana ganin abin da ake yi duk abin da kake yi Allah yana kallo ya san me kai ya san me ka bayar Allah yana ƙididdige abin da ka yi akwai abin da kai kama manta da su amma Allah ba zai manta da su ba ahkahu Allah wa nasu Allah ya ƙididdige su kuma sun manta ta haka za ka ga sakamakon abin da ka yi haka mutum yana neman yarda Allah to ya tsaya yi duk abin da zai yi don Allah don kuma neman yarda Allah ɗin ya kare aikin shi kowane iri daga saka wani abu wanda zai iya zama sanadi na na lalacewar aikin ko lalacewar shi a duniya ko lalacewar shi a lahira wannan yana addu'a Allah ya tabbatar da mu akan daidai kuma yana tambaya akan gaskiyar gaskiyar batun mahadi a musulunci mas'alar mahadi a musulunci mas'ala ce tabbatacciya wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa akwai mahadi da zai bayyana a ƙarshen duniya a lokacin bayyanar annabi Isa alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari hadisan mahadi ba su zo a cikin Bukhari da Muslim ba amma sauran kutubu sunan da masanid da ma'azim duka suna ɗauke da hadisai daban-daban waɗanda suka yi magana akan mahadi بل ما رويت حديث حديث والنسبة على المدن المهدي والنسبة كثيرة تقول الصحابي لبن لبن الصحابي عشرين تكبيرة هذه وعيورين حديثي لبن لبن يسأل يوالك استقال مسئي للصحاب أحاديث المهدي أما سيد الأحاديث المتواترة حديثين متواترين وأنت سكي مطين تواتر wanda bai yiwuwa wani ya iya yin inkarin wannan al'amarin saboda ya tabbata ta hanya mutawatira sahabbai kusan ashirin da biyar ta riwayoyi daban-daban duk an rawaito daga gare su da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa akwai mahadi da zai bayyana a ƙarshen duniya balma a hadisin sunan na al-Imam Abu Dawud manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa law ya buƙa min duniya illa yawmun la tawwala Allah zalika inda zai zama ba abin da ya rage a duniya sai kwana ɗaya tal manzo Allah ya ce to da Allah sai ya tsawaita wannan kwana ɗayan sai ya tsawaita wannan kwana ɗayan har sai mahadi ya bayyana a cikin wannan kwana ɗayan ma'ana al'iyama ba za ta tsaya ba sai ya bayyana. Maza Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam a hadisin yana cewa, fi ismahu ismi, wasmu abihi ismu abi. Maza Allah ya ce zai dace sunan shi, sunana, sunan mahaifin shi, sunan mahaifina. Da sunan shi Muhammad ibn Abdullah. wannan shine sunan shi cikakke haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar daga cikin aikin da zai yi manzon Allah ya ce yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa duran manzon Allah ya ce zai cika ƙasa gaba ɗaya da adalci ƙasa za ta zama adalci gaba ɗaya zai mamaye duniya kamar yadda aka cika ta da zalunci da cuta to haka zai zo ya cika ta da adalci da kuma eh, daidaito a tsakanin mutane bal ya zo a wani hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa zai rinka raba ma mutane abubuwa fi hahan a lafazin hadisin zai rinka aka tambayi manzon Allah ne ake nufi da wannan Ya ce zai rinka raba ma mutane dukiya bisawiya daidai da daidai kowa a rinka bashi dukiya da ta dace da shi sai an cika ƙasa da adalci gaba ɗaya wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa da hadisai masu yawa shi yasa wasu da malamai da yawa suka wallafa littattafai na musamman dangane da ahadithul mahadi kamar yadda imamu as-suyuti ta'ala ya wallafa littafi akan wannan mas'alar ta mahadi da sauran wasu malamai da yawa wanda ba su ba wanda suka tattaro riwayoyin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da shi wannan mahadi din kuma a riwayar hadisi manzon Allah ya ce yuslihu Allahu fi ba wani mutum bane wanda aka san shi tunda ya taso an san shi ga shi yanda yake zai zama shine mahadi a mutum ne normal a cikin mutane yanda kowa yake haka yake a dare daya Allah zai gyara shi haka manzon Allah ya faɗa yuslihuhu Allah fi layla da ba wani mutum dai da zai taso da wani abu daban a cikin mutane ba wanda sai har ya kai lokacin a'a yana nan yadda kowa yake a dare ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai gyara shi zai inganta abin da ake bukata kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa akwai wayoyi da kamar yadda ya zo a cikin sunan na Ibn Mada da musnad na Imam Ahmad cewa zai yi salla sallah ga mutane annabi isa alaihi salam zai yi sallah a bayan shi mana zai yi limanci har annabi isa zai zama ya yi sallah ya bi shi sallah yana cikin mamu a sallah domin ya zo a hadisin bukhari da ya ishara akan cewa annabi isa zai bayyana kuma zai zo ya yi sallah a lokacin al'umma tana da limamin ta yana musu sallah. A cikin hadisin Bukhari bai yi bayanin wane ne ba, amma abin da ake nufi da wancan imamin shine mahadi da aka faɗa a sauran riwayoyi wanda ba su zo a cikin Bukhari da Muslim ba. To wannan shine wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ya magana a kan shi. ba shi ne mahadi a wurin ahalus sunna daban mahadin shi'a daban shi sunan shi ma daban bal ma shi yana nan haifaffe ne an haife shi tun shekara ta ɗari biyu da wani abu bayan hijira ko amma ya shige kogo ya koye sai ƙarshen duniya wasu an samu daula an samu ƙarfi daular ce ta ƙi yin ƙarfi har yanzu shi ya sa ya ƙi fitowa da haka sai ya samu bayyana a ƙarshen duniya To kuma matsala suka samu sun kama hadisin cewa da manzan Allah ya ce akwai a imma za su kasance a musulunci ba zai kasance da ƙarfi ba ba zai gushe ba yana da ƙarfi har sai an yi kalifofi guda goma sha biyu sai suka ɗauka wancan hadisin sai suka kafa shi a matsayin imamansu na shi'a ana tafiya kuma sai al'amarin ya yanke cewa a wurin sun wannan imamin ya mutu zai haifi wani imami wani zai haifi wani imami sai aka zo kan hassanul askari shi kuma ya zo ya mutu babu ɗa da haka sai suka yi da'awar ai an haifi yaron amma yaron ɓoye shi aka yi ya shige yana Sirdar. Shi ne suke ce ma alghaibatul kubra an yi alghaibatul sugura daga baya kuma aka yi alghaibatul kubra ghaibatul sugura wanda suke cewa akwai wasu wukala'ul mahadi wanda suke iya zuwa daga cikin malamansu suna ganawa da mahadi ana karɓo sakonni daga wurin mahadi to da abin ya fara yawa ya fara wuce gona da iri kowa ya zo wancan ya zo ya ce ya karɓo sako wancan ya ce ya karɓo sako abin ya fara cin karo da juna an rasa yadda za a yi daga nan sai aka yi da'awar alghaibatul kubra babbar gaiba wanda ba wanda zai iya haɗuwa da da imani shi kenan aka ce daga yanzu babu babu haɗuwa da imani babu karɓo sako ya shiga alghaibatul kubra daga ba zai bayyana ba sai ƙarshen sai karshen duniya yana tan yanzu kusan shekarar shi dubu da ɗari biyu da nawa kenan a cikin kogon eh <laughs> Allah ne ke da suna bukukuwa na bayyanar mahadi a yi doki a yi mai ado a je a sassa a wuraren sirdam ɗin da suke da awar ya shige kogon cewa a sa dawakai a sa abubuwan hawa ana jiran fitowar mahadi ƙidar ce da za ka take shiga cikin mutane a ce ai mahadi mai dogon zamani ai wannan shine dogon zamani? shekara dubu da yan kai ai ita shine dogon zamanin ya ki fitowa ana ta yaƙi ana ta kashe-kashen mutane ya ƙi fitowa ya jagoranci mutane a aiki kawai ya je ya ɓoye a kogo ai ba a haka in an ba ka aiki ai sai ka fito kai aikin da aka ba ka imamancin al'umma ai ba wasa ba ne da za ka ji tsoro ka sauran ma wanda ba su ɓoye ba sauran yanci amma sun fi jarumta kenan sauran da ba su gudu sun ɓoye a kogo ba sun fi jarumta inda shi an ce tsoron ka a kashe shi ne aka gudu ya gudu ya ɓoye a kogo to ku da ba ku ɓoye ba ku ba a tsoron a kashe ku Ke shi da aka wancan eh, abin da ake ce ma tatsuniya ne kawai duka shi ne abin da aka gina su a kai in mutum yana karanta labarai da littattafan da suke rubutawa a kan mahadi zai sha mamaki abinda wancan da kiristoci ba sa iya faɗa ma mutanensu su yadda shine abinda suke ake ɗora su a kan mas'alar mahadi shi kan shi ma da aka kawo a littattafan tarihi an tambayi baiwar ita mahaifiyar tashi da suka ce ta haife shi aka ce ya aka yi an ce an haifi yaron ba fa wanda ya san yaron ba ma a san ko an haife shi ko ba a haife shi ba ƙirƙiran an haife shi kanshi aka yi duk duniya ba wanda ya isa ya ce ga wanda ya haife shi ko ga inda aka haife shi babu wannan ita baiwar mahaifiyar shi da aka tambaye ta tace ita bata taɓa sanin ma uwar ɗakinta ta taɓa ganin ma yin ciki ba a rayuwarta ƙarshe sai suka yi rubuta rubuta wai ai an yi ciki shi ne a jikin damtsan hannu aka yi cikin cikin a jikin damtsan hannun mahaifiyar shi aka yi shi ba a mahaifa aka yi cikin shi ba daga ba wanda yake ganin cikin ba wanda ya san akwai shi daga duk wanda suka yi inkarin bata haihu ba da ƴan uwan shi mahaifin da suka tabbatar an ya mutu an yi rabon gado ba wani ɗa to duk ba a san da wannan cikin a jikin damtsanta bane da har ta haife shi wannan fa shi ne fawai wanda ake jira din wanda suke jira a matsayin mahadin yana wanda a hankalci hankali na ɗan adam ma ba zai karɓi wannan tunanin ba amma kuma za a gina mutum a kai ya ginu a kai ya tafi a matsayin addini da da aƙida kuma yana ganin wanda ma bai yadda da wannan ba bai yadda da musulunci shi ba domin a wurin shi a duk wanda bai yadda da a'imman nan guda goma sha biyu ba asali ba musulmi ba ne shi ne asali a shi'a duk wanda bai yadda da a'imma guda goma sha biyu ba ba musulmi ba ne balma a hadisin da kulaini ya rawaito a cikin alkafi yana cewa da aka yi isra'i da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka je aka jaddada mai rukunnan musulunci ya ce daga cikin rukunnan musuluncin akwai imama walam yunada bi shay kama nudiya bil imama ba a jaddada wani abu a cikin rukunnan musulunci kamar yadda aka jaddada imaman nan ba Daka duk wanda bai yadda da imama ba a wurin shi a kafiri ne, ko ya fito ya faɗa ko bai fito ya faɗa ba sai dai in jahili ne bai san addinin shi'a ba. amma duk littafin aƙida na shi'a da aka rubuta duk wanda ya inkarin imama kafiri ne akan inkarin imama suka kafirta abubakar da umar da usman da aisha da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ballantana kuma wani wanda ba su ba Zaka mahadi a wurin ahalus sunna abu ne daban tabbatacce da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kada mutum ya ɗauki maganar cewa ai tun da an ce akwai mahadi kuma sai ya ɗauki kurafar ɗin wancan mahadin ya ɗora akan kan wa'yannan nassoshin na hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Wallahu alam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Eh, darasin da ya gabata muna nan a cikin suratul baqara mun tsaya akan aya ta 99 ko aya ta 100 ko na'am zamu tashi zamu maimaita aya ta 99 da aya ta 100 na'am a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نعم Allah madaukakin sarki yace wala qad anzalna ilayka ayatin bayyinat haqiqa mun saukar maka da ayoyi bayyanannu manzo ana magana ne da manzon Allah sallallahu wa alihi wa Allah ya ce tabbas mun saukar maka da ayoyi bayyanannu mun ji me ake nufi da waɗannan ayoyi bayyanannu da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka saboda girman ayoyin da yadda suke ƙarar da hujjar mai hujja Allah ya ce wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun babu wanda yake kafirce ma irin waɗannan ayoyi da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mutanen da suke fasikai ne wanda suka kai ƙololuwa a wurin fasikanci wayanda suka gane gaskiya suka fahimta amma suka rufe ido suka ƙi karɓanta kamar yadda Yahudawa suke a wayannan ayoyin da suka gabata sai Allah ya ce awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum kamar yadda ya gabata a jiya wannan wawun wawul atafi bayan wancan fasikancin da suke yi da ƙin bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suke yi, to har ila yau kuma sun haɗa da duk lokacin da aka yi alkawari da su za su warware wannan alkawarin, ba su da alkawari. Duk sanda aka ƙulla alkawari da su, to wannan alkawarin za a samu wasu daga cikinsu za su yi watsi da wannan alkawarin. Sai Allah ya ce, Bal aktaruhum la yu'minun, yadda al'amarin yake, aksarinsu ba sa yin imani rashin imanin shine yake haifar da warware alkawari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana warware alkawari yana daga cikin sifofin munafikai domin mumini baya warware alkawari haka anan Allah ya sifanta su da warware alkawari sannan kuma yace bal aktsaruhum la yu'minun aksarinsu ba su da imani ba sa imani da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya haifar musu da warware alƙawuran Allah da kuma warware alƙawuran mutane da kuma warware duk abin da aka ce su bayyana suke ƙin bayyanawa wanda kuma aka ce su yi ma mutane bayani suke canza shi da wani abu wanda ba ba. Wannan yana daga nau'o'i na warware alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala da suke yi. saboda wannan mummunar ɗabi'ar ta warware alƙawari, Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana irin nau'in uƙubar da ya musu daga cikin uƙubar da Allah ya musu Allah ya ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya saboda irin wannan warware alƙawuran da suke yi Allah ya ce saboda haka sai muka la'ance su Allah ya tsine musu ya la'ance su saboda mummunar ɗabi'a ta warware alƙawari sannan abu na biyu kuma Allah ya ce waje Allah qulubahum qasiya muka sanya zukatansu suka zama ƙeƙasassun zukata aka ƙeƙasar da zuciyarsu kwata-kwata ba ta yin taushi ba ta yin laushi babu imani a zuciyarsu da aka Allah ya la'ance su ya kuma ƙeƙasar da zuciyarsu alamar taushin zuciya alama ce ta cewa Allah yana son bawa da rahama sai tausasa zuciyar shi sai ya sanya wahayin Allah ya rinka tasiri a zuciyar zuciyar tana yin laushi tana samun natsuwa yana samun kwanciyar hankali allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub sai mutum ya rinka samun natsuwa to amma idan Allah ya busar da zuciyar bawa to wannan zuciyar ba za ta taɓa yin taushi ba shi yasa ba za ka taɓa ganin idanun shi na zubar da hawaye saboda tsoron Allah ba ko zubar da hawaye saboda tausayi na ɗan adam saboda zuciyar ta riga ta bushe alama daga cikin alamomin bushewar zuciya shine alamomi na laushin zuciya shine a ga ido na zubar da hawaye alama kuma ta bushewar zuciya daga cikin alamomin shine a ga idanun mutum sun tsafi ba sa zubar da hawaye to Allah ya jarrabe su da la'anta an la'ance su sannan kuma an busar da zuciyarsu a can baya ayoyin da muka karanta a baya Allah ya faɗa mana irin sifar zuciyar yadda ta koma Allah ce sun maƙasar ƙulu, bukumin ba'adi zalika, fahiyar kal hijarati au a shaddu ƙaswa. Allah ce sun bushe sai da suka zama kaman dutse, au a shaddu ko ma sun fi dutse bushewa. Har Allah ya buga mana misalin da zai nuna cewa zikatan Yahudawa ya fi dutse bushewa. Allah ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. domin daga cikin duwatsu akwai dutsen da za ka ga kogi yana fararowa ta cikin shi dutse ya buɗe ruwa na bi ta ciki wurin ya zama kogi akwai duwatsu da yawa wanda suna da wannan kaga wannan dutse ne amma ba busasshen dutse ba dutse ne wanda yake da rahama da tausayi a tattare da shi sai Allah ya ce wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' daga cikin duwatsu akwai dutsen da ka ga ya tsatsage ruwa na ƙuƙullowa daga jikin shi to kaga irin wannan dutsen shi ma ya fi zuciyar yahudawa wa inna min hala ma yahbiqu min khashyatillah daga cikin duwatsu akwai dutsen da saboda tsoron Allah da firgita Allah ya ce za ka ga ya gangaro daga sama ya faɗo to kaga irin wannan dutsen ya fi zukatan yahudawa domin akwai taushi da tsoron Allah a cikin shi amma su su fa Allah ya ce zukatan sun ke bushewa to wanda duk zuciya ke ta ke bushewa ba abin da zai yi ba zai iya aikatawa ga ɗan adam ba ga kowace halitta ma dan ya kashe mutane ba komai bane a wurin shi dan ya kashe jarirai ba komai bane a wurin shi don ya hana mutane abinci yunwa sai ta kashe su ba komai ba ne a wuri shi don ya yi magani ya zo ya gwada ya gani in an yi amfani da maganin nan za a mutu ko ba za a mutu ba ya zo ya raba muku ku sha ku mutu ya gane abin ya yi daidai ko bai yi ba duk ba komai ba ne a wuri shi saboda zuciya ce busasshiya e ƙasasshiya wadda babu rahama ko kaɗan babu tausayi a cikinta don ku kama yaƙi ya zo ya kawo muku makamai irin wadda kuke bukata, ku shekara goma kuna kashe kanku, wannan ba komai ba ne a wurin shi. Saboda bai da zuciyar da za ta tausaya ta nuna wannan ɗan adam ake kashewa, rai ake kashewa, bari in dakatar da kaza. Duk abinda baka zato, to zai iya yi saboda zuciyar ta fi duke bushewa. me yasa zuciyar ta fi dutse bushewa saboda suna warware alƙawarin Allah Allah ya tsine musu albarka ya busar da zuciyarsu shi yasa hatta su a karan kansu ba sa tausayin junansu za su iya kashe ‘yan uwansu saboda wata maslaha da suke so su cimma za su kashe ‘yan uwansu saboda maslaharsu da haka zuciyarsu gaba ɗaya a lalace take a bushe take ba wani abu da za ka iya yi ba Yahudu ya ji tausayinka ba abin da za ka kai a matakin rayuwa ya tausaya ma saboda wannan halin da ka shiga sai dai kawai saboda wata maslaha tashi in ka ga ya zo ya kawo ma wani taimako akwai abin da yake nufi in ya kawo ma agaji akwai abin da yake nufi Laka ba abin da zai yi wai don dai tausayin ɗan adam ko wani ƙungiyar tausayin ɗan adam ko jin ƙambil adama babu ita ko ƙungiyar kare ƙananan ‘yancin ƙananan yara ko ƙungiyar kare ‘yancin mata. Wayannan ƙungiyoyin galibi yanzu abin da ya bayyana a duniya kowa ya gani galibin waɗannan ƙungiyoyin da waɗanda suke da alaƙa da ire-iren waɗannan ƙungiyoyin suna da alaƙa da waɗannan files ɗin da aka buɗe yanzu a duniya da an gani a fili ƙarara masu rajin kare 'yancin ƙananan yara da kare 'yancin mata ga kuma abin da suke yi ma ƙananan yara ga kuma abin da suke yi ma mata. kowa ya gani a duniya kuma su ne masu wannan ƙungiyoyin su ne masu galibi duk wani da ya shahara a irin wannan ƙungiyoyin a duniya za ta samu a cikin fayil ɗin nan akwai sunan shi ashe ‘yancin da suke nema shine a raba ‘ya'ya da iyayensu a ce suna da damar su yi abin da suka ga dama ba isa a takura musu ba a raba mata da mazajensu a nuna suna da ‘yanci su ma su yi abin da suka ga dama, haka duk wanda suka kira suka je za su yi abin da za su yi ba wanda ya isa ya hana, ba wanda ya isa ya ce don me, a ba su ‘yanci ne don su kai zuwa ga waɗannan ƙananan yaran, a ba su ‘yanci don su kai zuwa ga waɗannan matan ne shi ne kawai manufar wadda ta bayyana. Wannan fayil ɗin da aka buɗe a cikin fayil ɗin kashi goma cikin ɗari aka buɗe kawai kashi goma a cikin ɗari kashi tasa'in har yanzu bai buɗe ba ba zai buɗe ba kuma saboda miyagun abubuwan da suke ciki shi karan kanshi yana magana sun kama yarinya 'yar ƙarama sun tafi da ita sun je sun yi mata fyaɗe su da abokan shi da yawa a ciki ta mutu kuma suka je suka yanka ta suka daddatsa naman suka tafi suka hau jirgin ruwa aka turo hantar yarinyar aka gasa aka ci hantar aka yi abinci da ita to wayannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu ya ƙe ƙasar da zukatansu da haka ba a sa ran alkhairi a tattare da su da haka Allah ya faɗi sababin abin da suka yi da kuma uƙubar da ya mutu fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya da haka gwargwadon yadda mutum yake warware alƙawura na Allah ko alƙawura na mutane gwargwadon yadda Allah yake la'antar shi gwargwadon yadda Allah yake busar da zuciyar shi ko a cikin wannan al'ummar yake Kaka mummunan laifi ne mummunar ɗabi'a ce wanda idan mutum yana aikata ta to yana jefa kanshi zuwa ga faɗawa fushin Allah da kuma lalata zuciyar shi gaba ɗaya da haka Allah maɗaukacin sarki ya kira su da cewa bal aksar la yu'minun saboda wannan mummunar ɗabi'a idan Allah ya la'anci mutum kuma azaba ta rinka bin shi kenan a duniya bai taɓa zama lafiya a duniya bai hutawa shi yasa Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil mai man yasumuhum su'al azab Allah ya riga ya shelanta yayi alƙawari har zuwa ranar tashin alƙiyama Allah zai ci gaba da turo waɗanda za su rinka ɗanɗana musu mummunar azaba ke sa a duniya ba a taɓa zama lafiya, Yahudawa ba sa taɓa zama lafiya. Sai Allah ya samar da wani wanda zai rinka azabtar da su, ko da imani ko da kafirci. Duk abin da su Buktanasar suka yi ma Yahudawa a tarihin baya. Haka Hitler ya zo ya ɗora a kai, da sauran mutane haka duk ƙarni bayan ƙarni. sai ka samu wanda Allah zai sallaɗa shi a kansu ya rinka azabtar da su yana wahalar da su in sun ɗan samu wani hutu na ɗan lokaci to za a sake mai da su wannan azabar shine la yaba sanna alaihim ila yawmil qiyamati man su su'ul azab su al'azab. har zuwa ranar alƙiyama haka Allah zai rinka tayar da wanda zai rinka ɗanɗana musu mummunar azaba ba su taɓa zama lafiya ba ba su taɓa samun kwanciyar hankali ba saboda warware alkawarin Allah da kuma kafirce ma abin da suka sani a ilmance cewa manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. ولما جاء لهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Nam, Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan su dai Yahudawa da miyagun ayyukan da suke aiwatarwa. ja ahun rasulun min indillah. Lokacin da manzo ya zo musu daga wurin Allah. Shi wannan manzon da ya zo musu shi kan kanshi musaddiƙun lima ma'ahu. Shi ma yana gasgata abin da yake tare da su na littafi. Bai zo musu da wani abu saɓanin abin da suka sani ba. amma duk da haka na nabada fariƙun minan alladhina utul kitab sai wasu tawaga daga cikin waɗanda Allah ya ba su littafi suka yi watsi da kitab Allah suka watsar da littafin Allah din a zuhurihim suka watsar da shi can bayan bayansu mana suka bashi baya inda ma suka fuskanta daban inda suka wurgar da littafin Allah daban Allah ya ce ka annahum la ya'lamuna kai ka ce jahilai ne ba su san komai ba haka suka koma wannan ƙari ne akan miyagun ayyukansu shine kafirce ma manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu a waccan ayar da ta gabata an ce walamma ja'ahum kitabun lokacin da littafi ya zo musu a wannan ayar kuma aka ce walamma ja'ahum rasulun lokacin da manzo ya zo musu a nan ana nufin manzo da ya zo musu shine manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko manzan ya zo musu ne musaddiƙun limama ahum yana gasgata abin da yake tare da su me ake nufi da gasgata abin da yake tare da su a can da littafi mun ji shi ne hukunta hukuntan sun yi daidai babu cin karo da juna sannan abin da aka faɗa a nan shine aka faɗa a can bayanin da aka yi a can na siffar manzan Allah shi ne ya bayyana a nan inan littafin ya zama musaddiƙun limama abu to amma manzo da aka sefa an aiko musu da manzo ya zama musaddiƙun limama ahum yana gasgata abin da yake tare da su wasu malamai suka ce manzo ne wanda ya zo. ya gasgata abin da su ma suka gasgata me suka gasgata sun gasgata annabtar annabi Musa alaihi salam sun gasgata wahayin Attaura. to shi ma wannan manzon da yazo da manzon Allah ya zo, ya tabbatar musu yayi imani da annabi Musa ya tabbatar musu yayi imani da Attaura bai ƙaryata manzancin annabi Musa ba haka ya zama musaddiƙun lima ma'ahum yana gasgata abinda suke tare da shi na imani da annabi Musa da kuma imani da attaura. Waɗansu malamai suka ce, A'a, mujarrabin zuwan manzan Allahn kan shi ne ma'anar musaddiƙun limama abu. Me yasa ya zama gaggata abin da yake tare da su, saboda a cikin littafinsu an faɗa musu manzo zai zo a zamani iri kaza da iri kaza, a gari iri kaza, duk an yi musu bayani a littafin. To da ya bayyana yanzu me ya yi, bayyana shi ta zama gasgata abin da yake cikin littafin suka ce shine ma'anar musaddiqul limama abu amma duka ma'anonin za su ɗauka ya zo ya gasgata abin da suke tare da shi na imani da attaura da annabi Musa kuma zuwan shi ɗin dama akwai bayanin a attaura daka zuwan ya zama tsara gasgata abin da yake cikin attaura da haka zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musaddiqun ne limama ma'ahum gaskata abin da yake tare da yahudawa ne na attaura da kuma imani da annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitab sai aka samu waɗansu daga cikin waɗanda Allah ya ba littafi sai suka yi watsi da littafin Allah suka watsar da littafin Allah me ake nufi da littafin Allah a nan waɗansu malamai suka ce ƙur'ani ake nufi Bana lokacin da manzo ya zo musu yana gasgata abin da suke tare da shi sai ya zo musu da littafin Allah sai suka ƙi karɓar littafin Allah da ya zo musu da shi suka watsar da shi wara a buhuri suka yi watsi da shi bayan bayansa suka juya ma alƙur'ani baya waɗansu malamai suka ce a'a a taura ake nufi shine nabaza fariqun min na utul kitaba Allah, wasu daga cikin ahalul kitabi sai suka watsar da littafin Allah suka watsar da attaura to ya za a ce sun watsar da attaura bayan ita suke rike da ita me yasa aka ce sun watsar da at-taura in aka ce na bada fariqun minal ladina utul kitaba kitaballah at-taura ake nufi suka ce saboda a cikin at-tauran ne aka ce ayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi imani da manzon Allah sun rike at-taura ko sun watsar da at-taura sun watsar da at-taura dan haka na bada fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim attaura ake nufi sannan suka ce in ba attaura ake nufi ba ai ba za a ce sun watsar da littafin Allah ba me yasa saboda in mutum ba yana riƙe da abu ba ba za a ce ya watsar da shi ba dama sun karɓi ƙur'ani ne ba su karɓi ƙur'ani ba balle a ce sun karɓa sun watsar da shi a ce na baza fariqun min allazina utul kitaba kitaballah dama asali ba su karɓa ba me suka karɓa a taura suka karɓa da haka na baza fariƙun minan na utul kitaba kitaballah a taurance suka watsar ba ƙur'ani ba don asali dama ba su karɓi alƙur'ani ba da haka da wannan suke cewa fassara shi da cewa kitaballahi wara a zuhurihim a taura ake nufi shi ya fi zama daidai fiye da cewa a fassara shi da alƙur'ani domin dama ba su karɓi ƙur'anin ba balle a ce sun karɓa sun watsar dama ba su imani da shi ba kwata-kwata da aka Allah ya ce su ɗin da aka ba su littafi sai suka yi watsi da littafin Allah wanne zai fi zama abin zargi ga Yahudawa watsar da alƙur'ani ko watsar da attaura wanne ne zai fi zaman musu abin zargi na'am watsar da attaura saboda ita suke da'awar sun yi imani da shi ita suke da'awar sun yarda da manzan da ya zo da ita to in sun watsar da ita sun fi zama abin zargi fiye da wannan wanda sun ƙi ma yadda da cewa shi annabi ne sun ƙi yarda da abin da ya zo da shi cewa littafin Allah ne bana ga abin da kuka yarda da shi littafin Allah ne wahayi ne ga annabin Allah annabin Musa amma duk da haka kuka watsar da shi kuka ƙi karɓan abin da yake ciki na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan mummunan aiki ne kuka aikata shine bada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim anan waɗansu malamai suka ce bada fariqun min alladhina utul kitab alladhina utul kitaba dinnan suwa ake nufi ana nufin duka yahudawa ko ana nufin malaman yahudawa waɗansu malamai suka ce ana nufin duka yahudawa an kira su da na utul kitaba ne kamar yadda za ka kalli wannan al'ummar ka ce al'ummar al'ari ba su da su ba utul kitaba ne kowa ya shiga waɗansu malamai suka ce a'a ayar tana magana ne akan masu ilimi daga cikinsu su ne na maza fariqun minan ladina utul kitaba ana wanda Allah ya ba su ilimin littafin a taura sai suka watsar da littafin Allah ɗin wara a zuhuri dalilin da yasa suka ɗauki cewa ana nufin masu ilimi suka ce saboda a ƙarshen aya Allah ya ce ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su sani ba ma'ana suna sane suna da ilimi amma kuma suka watsar da littafin Allah idan ayar tana magana akan malamansu ne waɗanda suka ƙi karɓan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi shi ne ma'anar ka annahum la alamun. cewa da Allah ya a ƙarshen ayar ka annahum la alamun, ishara ce zuwa ga cewa wannan duk kafircin da warware alkawarin da in karɓan manzan Allah a matsayin manzo suna yi da sani ne ba da zahilci ba kamar yadda ayoyin da suka gabata a baya suka yi ta tabbatarwa cewa sun watsar da wannan abin suna sane suke ajiye littafin Allah su bi son zuciyarsu su yi abin da suke so da haka anan cewa ka annahum la alamun wasu malamai suka fassara shi da cewa ka annahum la ya'lamuna annahu kitabullah kai ka ce ba su san wannan littafin Allah ba ne suka yi watsi da shi kaman ba wani abu suka watsar ba kamar ba su da ilimin cewa wannan littafin Allah ne bai kamata a watsar da shi a juya mai baya ba Shi ne ma'anar ka’annahum annahum ka annahum la ya'lamun shi yasa aka rawaito daga alimam Sufiyan Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala ya ce abin da ake nufi da wannan نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون شين يتي أدرجوه سنتوتي ون للتاف نا التوراة سنتوتيشي سنة سنسكاشي في الحرير والديباج أن يمي أدو أن يمي قوى دكاتر الحريري ديباجي أن يمي لأشي سوى gafaka ta alhariri da dibaji an sa an yi mai kwalliya duk abin da yake bukata na kwalliya an yi mai a matsayin shi na littafin Allah wa hallahu bizahabi wal fidda sun yi mai ado da kwalliya da zinari da azurfa akwai wuraren kyalekyalen da za a yi da zinari wani a yi da azurfa saboda wannan littafin Allah ne duk sun yi mai wannan abin amma matsalar walan yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu amma sun ki halatta halal ɗin shi ta haramta haram ɗin shi abin da ya zo na halal da haram ba za su yi ba amma za su zauna su ƙawata littafin a gyara shi a mai kwalliya a mai ado a mai wurin ajewa na musamman kaga ga ya yayi gilas ya yi komai an samo ƙur'ani an aje an je an nemo ƙur'ani mai kyau na kwalliya an yi ado da shi a falo amma ba a karantawa amma ba a neman hukunce-hukuncen da Allah da suke ciki a aiki da shi Ya ce to haka yahudawa suka yi ma'attaura suka ƙawata ta suka mata ado da zinari da azurfa amma kuma ba sa halatta haram ɗinta ba sa halatta halal ɗinta ba kuma sa haramta haram ɗin da yake ciki sai ce fa zalika nabzuhum kitaballahi wara'a zuhurihi wannan shine ake nufi da nabaza fariqun min na utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihi wai littafin yana nan a hannu ba wai wurgar da shi aka yi ba yana nan a riƙe a rubuce wani ma zai haddace shi ya riƙe rubuta ya karanta ya yi satu a ce ya rubuta ƙur'ani amma sai ga dama yake sallah yana zaune ma yana aikin rubutun Qur'anin za a kira sallah a yi a gama a tashi bai samu lokacin da zai je ya sallah ba yana ado yana gyara Qur'ani shi to ne irin abin da Yahudawa suka yi ma taura sun ƙawata littafin amma kuma ba sa aiki da abin da yake cikin littafin haka Allah ya sifanta su da cewa na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun kai ka ce ba su san komai na cewa wannan littafin saƙon Allah bane da suka watsar da shi ba sa aiki da shi da Allah madaukakin sarki ya mana gargadi akan kada mu kuskura mu yi koyi da irin wannan aikin na Yahudawa Allah ya faɗa mana irin kuka da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi ya kai dangane da al'ummar shi. Allah ce wa ƙalar Rasul, ya rabbi inna ƙaumi takazu hazal ƙur'ana mahjura. Manzo yana cewa ya Ubangiji na, al'ummata sun ƙaurace ma wannan alƙur'ani, sun ƙaurace mishi. Me ake nufi da ƙaurace ma alƙur'ani? al'imamu ibn al rahimahullahu ta'ala a cikin alfawa'id yana cewa ƙaurace ma alƙur'ani nau'o'i ne daban-daban zai iya yiwa ka tsallake wannan ƙauracewar ka faɗa wata duk kuma wannan sunan shi ƙaurace ma alƙur'ani daga cikin nau'o'in ƙaurace ma alƙur'ani yace akwai hajiru sama'ihi wal imanu bihi ƙaurace ma sauraron alƙur'anin da kuma yin imani da alƙur'anin ba ka so ka saurari abin da yake cikin ƙur'anin ballantana ya maka tasiri ballantana ma har ka yi imani da shi shi ne kamar abin da kafirai suke cewa da Allah yake ba mu labarin wa ƙalar lalina kafaru la tasma'u li hazal ƙur'an wal gaufihi la'allakum taglibu kafirai suna yi ma junansu wasiya da ta kada ku yadda ku saurari wannan alƙur'ani kada ku saurara saboda sun san irin tasirin da alkur'ani yake da shi to wannan shine hajaru sima'i kaurace ma sauraron alkur'anin kamar yadda wani shi yayi imani da shi din ma amma watakila sai wata da watanni bai zauna ya saurari karatun alkur'ani ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana zama ya ce a karanta mai alkur'ani ya ji hadisin Abdullahi bin Mas'ud da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce mai iqra alayya alquran karanta min alqurani yace ya rasulullah a aqra'u alayka wa alayka unzil kai da aka saukan ma qur'anin kuma kai zan karanta ma qur'ani manzo Allah yace karanta min ina so in ji shi daga wani yadda karanta shi ibada ne jin shi ma ka saurari qur'anin shi ma wata ibada ce yace sai na karanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul nisa ina karantawa har sai da nazo inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida sai ji manzon Allah yace hasbu manzon Allah yace ya isa haka yace sai na daga kai sai na ga manzon Allah idan shi na hawaye yana zubar da hawaye yana kuka saboda ya ji alqur'ani to ƙaurace ma sauraron alƙur'ani yana daga cikin waƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi tadakkalu hadha alqur'ana mahdura yana daga cikin da fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhuri sannan ƙauracewa ta biyu yace hajarul amalu bihi ƙaurace ma aiki da ƙur'anin wa in qara'ahu wa amana bihi ko da mutum ya karanta qur'anin yayi imani da shi amma ya zama ya kaurace ma aiki da qur'anin to shi ma yana cikin wannan nau'in na kaurace ma alqur'ani sannan na uku hajaru tahkimihi wa tahakumu ilai. kaurace ma sanya alqur'anin ya zama shine alƙali da zai rinka hukunci a tsakanin mutane to shi ma wannan nau'i ne na ƙaurace ma alƙur'ani ya zama an kawo wani abu daban shi ne za a rinƙa mutane hukunci da shi ba ƙur'ani ba to wannan yana cikin na baza fariƙun minan ladina utul kitaba kitaballahi wara a zuhurihim ka annahum la ya'lamu sannan na hudu yace akwai hajru tadabburihi wa tafahhumi ma'ani ƙaurace ma tadabburin alƙur'anin ka zauna ka ɗauki aya ka rinka nazari ka ga wannan ayar wai me Allah yake nufi da ita me a cikin wannan ayar menene ma'anarta me take nufi me fassararta ya zan yi in gane ma'anarta to shi ma idan baka yi ma ayoyin ƙur'ani wannan to kana cikin masu ƙaurace ma alƙur'ani shine ƙauracewa ta ta hudu ƙauracewa ta biyar yace shine hajarul istishfa'u bihi ƙaurace ma neman magani da alƙur'ani magungunan matsalolin zuciyarka ya zama ba da ƙur'ani kake neman su ba tana neman waraka ce ta wata hanya daban akwai wanda in ya ji damuwa sai ya ji kiɗa hankalin shi zai kwanta akwai wanda in ya ji damuwa sai ya yi shaye-shaye hankalin shi zai kwanta akwai wanda kowa da irin yadda yake ya ƙaurace ma alƙur'ani ya zama ƙur'ani ba shi ne yake warkan mai da matsalolin zuciyar shi ba to wannan shi ma yana cikin ƙaurace ma alƙur'ani haka ibn al-qayyim yace kullu zalika dakhilun fi qawlihi ta'ala wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura duka waɗannan nau'o'in sun shiga ƙarƙashin wannan ƙarar da manzon Allah ya kai ma Allah cewa mutane sun ƙaurace ma alƙur'ani takan kana ɗaya daga cikin waɗannan tana cikin waɗanda za a tuhuma da ƙaurace ma alƙur'ani a wannan rayuwar ta duniya kuma ka yi kamanceceniya da waɗancan mutanen da Allah ya zarga na baza fariƙun minan ladina utul kitaba kitaballahi wara a zuhurihim ka annahum la alamu. daga wannan shine abinda wannan ayar ta kunsa na zargi mai tsanani dangane da watsar da littafin Allah da kama wani abu daban wanda ba shi ba shi yasa ayar da za ta zo a gaba Allah zai yi mana bayanin me suka kama da suka watsar da littafin Allah ɗin domin dole in dai ka aza littafin Allah to dole sai ka kama wani abu to Allah zai mana bayanin me suka kama bayan sun watsar da littafin Allah ɗin a cikin ayar da za ta zo a gaba insha Allah ta'ala wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار har yanzu dai muna sake tunatarwa da bukata ga 'yan uwa sake sanya wannan bawan Allah wanda Allah ya mai rasuwa malam sani wanda kowa ya san shi majalisa wanda duk inda yake da duk lokacin da za a yi karatu yana nan a cikin masallaci haka duk lokacin da za a yi sallah ba za su kai da wani ba na wannan yanayi da ya samu a cikin komawa yi mai addu'a ayyukan shi na zahiri da muke gani Allah maɗaukacin sarki ya cika mai sakamakon waɗannan ayyuka ya haskaka ƙabarin shi waɗanda ba mu sani ba kuma waɗanda yake yi na kuskure mu roƙi Allah maɗaukacin sarki ya yafe mishi